وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين kuma kai ba kowa ba ne illa mutum irinmu baka da wani fifiko a kanmu don haka ta yaya za ka zama manzo kawai muna zaton ka kai makaryaci ne a da'awar abin da kake ta cewa wai kai manzo ne